akwai da suka gama rigala a nan akwai tulabul ilmi a cikinku mun sani talibai na cike a cikinku amma wallahi karatun bai zai amfana ba ba aiki da shi ba wallahi da mu da muke karanta da kuke kuke saurala wallahi in ba aiki karatun zai amfana ba kuna sani a yanwa yan kadiriya ko yan tijaniya bizat suna damuwa abubuwan da shi ci suke kwaso masu matasa to ko abin da yake bani mamaki <clears throat> ko ya damu da zancen taɓa sahabai wanda kullum muna mangana nan bai kamata ku bari kayan mu ba a ce mu kaɗai zamu yi da'awa kan abin da ya shafi illa na taba sahabai kuna da majalisai kuna da lakcoci kuna da abubuwa wallahi duk wanda aka zagi sahabi bai damu ba to an zage ubansa ba zai damu ba lokaci ya yi duk maukacin da zai samu karfin zuciya itaɓa sahabi to ba ku da lokacin zaman don al'umma ce mafi yawa kunzumin jahilai ne suna ana yi sha bai zo zama jiki shi ko ginda mai kuna da dama karatu biyu ne akwai irin harshen da za ku yi mutum da ya doki ilimi ya yi sha nemo ilimin da za masa radi ya doke hanyar iskanci sha mai da shi hanyar iskanci wannan shine tafiya daidai wallahi ina gaya maku duk talibin da allah ya ba shi dama ina da abun faɗa akan an taba sahabai shiru wallahi ba mu yafe masa ba kuna da majalisi ba wai lalle ba ni shi an zo su mamuna amfani ba ku dan hada lecture ku saurai masu taba sahabai ku masa reddi. yadda ya dace yadda ya faɗa ma sahabin ku masa haka daidai da shi tunda ubansa bai kai sahabin ba tunda kar ku zama ya zagi sahabi to shi ku mayar wanda zagi ku zagi shi da ubansa maimakon sahabin to zai shiga taitayinsa amma wallahi zuwa na yi kabbara ba kwa damuwa da shanin sahaban ina mana ciwo sai an gaya muku ni dai bizat na gaya malamai duk talibin da nan gaba baya motsi kuma Allah ya baku wallahi Allah ya sani Allah ya baku a cikin ku akwai tulabul ilim ku bari zance wai an san wane an san wane na gira wazi ne wani Allah bai bashi daman yin wazi ba ba shoro ba ne takwa ne soro Allah ne wani Allah bai bashi dama a san shi amina da ilimin to ka aiki da ilimin Allah zai fito da kai abin zan gaya muku wannan masallaci mai albarka wannan ramadan ku amfani da ramadan duk mutum da bai iji kunya allah da manzansa ba ya taba sahabai ya ce kule ku ce cas ma'ana a duk duniya sun sai ba ma neman fitina amma mutum da baya jin kunya allah da sama da kasa da ajinin allah ya fito ya zagi sahabi to ni ina ga majalisan ku kuma ku hada lecture ku masa daidai da shi wannan shi muke bukata ba san ficina ba ba san duka ba ba san komai ba amma yadda za a taba asalin ajinin ba mai iya barewa inda ba ku yi wannan ba to gara ma mu daina karatun ma'ana mu mutu kenan ba abin da za a iya yi majalisar ku akwai albarka saboda haka duk wanda aka yi ku tara majalisai cikin duk kaset nan in wote ya yi kuma sauta ya yi ilimi ne a cikin ku akwai wanda zai bincike kwana uku shi masa raji daidai da shi wannan shi shine sakona da ku wallahi ban ya fi ma taliban ilimi wanda za a taba sahabi a taba gidan manzon Allah mutum in shiru to karatun bai masa amfana ba bai masa amfana ba kaga sokoto wanda isa ka masa alheri ana ta tafiya ana ta tafi amma yayin da aka je wurin da ba za su ankura ba sun doki mataki amma nan kano wani wuri ne na kama akwai munafinci ana da'awar son manzon allah wannan yaron zagin da ya ma ma'auya da an zagi shau cigani ne ko shi abdulkadir da yanzu an kone kasan nan kuma na fata duk wali duniyan nan ba walin da ya kai sahabi ba ma ife ruwan wali ba wanda ya kwalli da manzan Allah ba za a hada shi da kowa ba da aka na gaya maku ajinin mu a kansa za mu rayu a kansa za mu mutu a kansa za tashe mu ba ma iya tsoron kowa a kan ajinin namu akidan namu ba ma ji tsoro ba ma taba kowa kowa ya sai mala bakar mai gama da'awansa kai bai taba zagin wani ba bai san zagi ba to manhajar mun haka ya koya mana shi da wanda sun zama shazi sun doki kan sakari suna kashe mutane wannan ba sa cikin sunna ba sa cikin ajinin sunna ba sa cikin ajinin Allah amma duk dan bid'an da yake so i koma ittaba mana sahabai manan kallala ba ajini ba sahabai manan rushe ajini wannan shine sakon da zan ga muku wannan masallaci mai albarka kuma na san taliban ilimi a cikin ku na san ku wanda suke boye kansu wanda ba sa sai su yi komai za haka za ku rayu ku mutu a banza inda ba ku tashi kun yi motsi kun yi kara kuna da dama ku rubuta abubuwa jarida aminiya za ku yi hada kai ka yi sako martaban sahabai ko ina kai kafofi labarai dan nan naira dubu goma za ku iya sara kalma mai sada a sa rajiyo a saka dan yin haka za a iya yi kar ku bar ma malamai kawai suke fugin dawa ba akwai abin da za ku yi na jaridu da facebook da da internet da abubuwa ba abin da ba za ku iya ba a martaban sahabai a gan ku ba ku da lokaci shi kariyar sahabai da ajinin Allah shi ne sako ne zan gaya muku wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba kuma ya saura kan shi da Allah yau na so mu dan taba kuli'i zan ba da hutu amma mun taba kaɗan a cikin abu dauda to a akwai hukumce-hukumce da suke da alaka da holi'i yake so mu dan fito da su amma in allah ya raya mu dawo daga hutu she mu bayana kansu za mu karanta kaɗan abinda imam buhari ya kawo shi don ibiya maku bukatan karatun da muka yi abu dauda don abu dauda an kawo suna ita matan ya kai suna guda uku jamila habiba suna yi daban-daban aka sa da sunan babanta to shi buhari ya takaita ya kira sunan ya kira sunan matan wani to akwai hukunce hukunce nake son ba ku ku yi bincike kafin in allah ya raya mu ban mu allah bai raya mu ba bayan ramadan shi mu fita da hukunce hukunce kamar haka shin holi'i mace ta fansa da kanta shin saki ne ko kuwa rushe aure ne me ake nufi haka akwai abin da ana rushe shi ba kirga shi a saki mutum ne ya daura aure muharrami kan wansa ya daura aure to an zo ba za a ce a Saki ta ba rushe shi ake shin sai hul'i mace ne za ta fansa da kanta to ita fansa da kanta in an rabu da ita shi wannan rabuwa daga bayan an yi aure da ita shi za a kirga wannan ɗaya daga cikin saki uku da allah ya an yi saki uku ba za a komai ba shi ta yi aure wani wuri na ba ta kan gane ko kuwa shi wannan hul'in faski ne baya cikin aure baya cikin saki uku ɗaya kenan shi yayin da mutum zai hul'i da matansa shin zai yi la'akari cewa tana cikin ginin al'ada ne ko ba ta cikin ginin al'ada za a izina kamar yadda ake yayin da mutum zai siki matansa an fi so a sake ta tana cikin sarki shin hul'i na da wannan hulmi shin hul'i za a iya ba da kuɗi fiye da abin da aka ba matan sadaki ne da duki auren da ka ba matan yayin da kake so ka yi mata hul'i shin shi ta kara maka fiye da abin da ta ka bata shin hul'i ginin nawa ne za ta yi in an yi hul'i mace ta fansa da kanta gini uku za ta yi ko gini daya isa shin mace da aka mata hul'i daga baya ita da mijin suka yi nadama shin zai iya komai da ita ko kuwa a'a shi an sake daura aure misali yanzu mace ne ta zo ta kai kara mijinta cewa baya ciyar da ita baya iya mata kaza shi aka sa doka ta fansa da kanta ta kenan shin matan ta ce na fasa bayan hul'in shi kuma yi nadama shi za a iya kome ko kuwa shan sake daura aure sabo to aure sabo za yi fir zan kansa shin shan samu tarafi biyu ba sa jin daɗin zaman shi ne za yi hul'i ko kuwa a'a ita matan kawai ba ta son mijinta amma mishi na son ta shin wannan ya isa a yi hul'i to duk waɗannan tambayoyin da baka rubuta ba kuna zuba ido kuna kallo na to wannan za mu yi mayar da gurbi a fadai akan wannan hukumce hukumce to ba zai yi ba shi mun dan shiga imam buhari me yace daga madin hul'i shin hul'i talak ne me ake ciki za a karanta ka dan ku ji don yau za a ba ku hutu amma wadana tamboyi ku rubuta su in allah ya raya mun gama ramadan lafiya zai mu bi shi ɗaya ɗaya ɗaya a gani bismillah malam fara nan wannan shi ne da biyu na biyu a cikin kuma farko ya ce menene babu zai hukumce hukumce hul'i zai zai fassara maka menene hul'i da yake nan shin cikin hul'i za a iya hada shi da saki wanda yake nuna cewa hul'i daban saki daban a wajen buhari shin za a iya hada hul'in da saki ko hul'i shi kamsa ma saki ne zai magana nan gaba shi ce mai kuma wa ta'ala ya ce yace Allah ya ce za ku rabu da iyalanku bai kamata ku doki wani abun da dukiyar da kuka basu ba shi me amma yayin da kana san cewa da iyalin da mijin da mana da mijin da matan ba za su iya zaman lafiya ba amma laifin ya firin ya zuwa wajen matan ba za su sai hakkin Allah ba ba za ta iya mika wuya ba tana cuce mijinta ba ta yi abu daidai to ana tsoron haka to shi matan ta fansa da kanta amma yadda yadda shi miji ne ike cutanta to ba dalilin zai ta fansa da kansa alkali raba su zai yi ba tare da ta fansa da kanta ba amma lokacin da ita take cuce mijin ba ta gai mutunci mijin mijin kuma miskina za mata raba ne ina so ya aure ba shi da sisi kuma ya kashe kudi akan wancan matan ita kuma ta ta da kayan baya ba yadda za ta yi shi shi ta fansa da kanta ta doko dukiyar da take da shi da dukiyar da aka bata ta bayar don shi shi mai samu damai a wuri wata na'am فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا ka bi mu da ya daya mana manta da wannan to الخلع umar ya ce za a iya hulɗi a cikin gida ba tare da an je alkali ba mace ta zo ta gaya maku gida miji na masa mata to dangi za su iya taruwa su ce to ke baki da gaskiya baki a sayar da hakkin Allah shi miji ya ce to ni zan sake ta a mata ba ni sadakin da na bata a cikin gida haka ba an je mahakama ba a sami shaidu matan ta kwashi abin da ya taba bata sha ba auren a gida ba tare da an je mahakama ba mana shi nomura ya ce ana yin hul'i a gida ba shi an je mahakama ba da yake nan shi nomura ya ce za a yi hul'i da kowane irin dukiya dukiyar da take da shi zai iya fansa daki ne a tumfanta ne kwaninta ne za a iya yi shi dai zarin da take daura gashinta da ita shi kane ba za a yi hul'i ba shine ikas za a iya ita mace za ta iya fansa da kanta ko wani abin da take da shi amma ban da zarin da take kiso shine ba za a iya fansa da ka ba ubalaga ce cewa mace in ta damu da zama da mijinta fansa da kanta abin da shehu usman yake nufi kenan na'am wa qala taus taus kuma yace illa an yakhafa an la yuqima hudud fi ma ya ce ba za a yi hul'i ba shan tabbatar su biyun duka ba sa shirin zaman to shi ne za a yi hul'i kuma abin ba haka yake ba ko kwaya daya ka samu ita ne ba ta son mijin miji na son ta za a iya hul'i tunda ita take cuta ba mijin ba فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. تو أن جمع دوانا. تو أجيسن ذا جاو من أجيسن دونك جي يندسكي. hadisin ذاك الكهنوت rubuta mutu فانت قال البخاري حدثنا اسحاق بن الواسطي حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا وقال تودين خليقته أقوم فأقوم قال البخاري رحمه الله حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد بن حذاء عن عكرمه ان اخت عبد الله بن ابي بهذا ابن ابي عبد الله بن ابي بهذا وقال تردين عليقته قالت نعم فردتها وامره يطلقها وقال إبراهيم بن الطهمان عن خالد عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلقها wannan karatu abin da ya muka karanta shi ina cewa ana ikirma ya ruwaito a jisi ana ukta abdullahi ibn abi aufa ne ubai kuskure ita ce manzala ya ce da ita wakala atradina hadikata za a iya mai masa gonan da ya baki sadaki kalata ta ce nan faradata ha shi ta mayar da wannan gonan wa amara shi manzan ya hore mijin italliku ha isikita to anan rabuwa ne ko saki ne shi sa nake so karanta wannan mu za mu zo kansa tun da manzana ya ce sake ta shi hul in saki ko ba saki ba na ko rike wannan wurin to na biyu shi mijin da ita ta ce ba ta son sa shi wannan mijin dan aljanna ne a nan duniya ina daga cikin wanda manzana ya bada bishara cewa dan aljanna ne ya suna mijin wa ibn abi tamima ah, ah. suna mijin ina nan mana ya cika abu dauda ba hmm. shi sun karanta a ji shi sun karanta ina ka sallaka to shi ka sallaka nan to kaga shi sabit bin qais ga yanda karanta wannan don ku ji wani kisa kaɗan kafin mu wuce قال حدثنا أزهر بن الغني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما ما أعتب عليه عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتردين علي عتيقة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ita يا رسول الله ثابت بن قيس kais ni ba na tuhumansa da jininsa ba na zarginsa ba na zargin halinsa hali ne mai kyau kuma ba na kinsa amma da na ne ba na sa soyayya na rarraba soyayya ba ku fahimci wannan karatun bar sabit bin kais madan aljanna ne don ku dena mace ta ce ba ta son ka kana kiyamu laili ka ce qur'ani ka rabu da ita sabit bin kais dan arjana ne yana ban kasa shi matan ta ce ya rasulallah shi sa ta bari tazkiya mutum ne bana zargin sa da halin da yake da shi bana gan laifinta bana gan komai amma bai mun ba sabit bai mun ba bana son sa shi ne ta cewa ma a atuba alaihi bana zargin sa da wani abu fi khulqi a cikin halayensa ba na zargi hali ne mutum na gari wala dina ba na zargi sa cikakken ajini walakin akrahul kufur fi islam ba na san na zama da shi zan ki ba da haƙƙin musulunci zama na kufur ashira kafircin da zai san shiga wuta ma nan ki mata ki masa biyayya sa daidai yake halayensa daidai yake amma ba na son sa don abin da yasa nake son karanta wannan karshen dama sun ya sani ke karanta kenan don kai ustaz ne kana da doktor doktor daya biyu uku professor ne ko kana da kuɗi ba ka iya kirgawa mashi dan jami yake kirga maka in mace ta ce ba ta son ka karka wahadi kanka sabita bin kansu dan ajanna ne karanta kisan sabitu bin kais kadan kusan kowaye shi matan ta ce ba ta son sa don daga yau karka tinkahu matan ka ta ce ba ta son ka ka damu waye sabitu bin kais sabitu bin kais bin shammas ahad ladina shahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ban kasa manzan ce dan aljanna ne akwai cikin mu wanda aka ce da shi dan dan Kano ne ma a <laughs> garin Allah shi an bincika shi dan arjanna ne amma matan ta ce ba na son su don kusan cewa masai daban soyayya mace daban don gaya yanwa da suke cutar kansu mace ba ta son ka ita mace ba ruwanta shi ina tafiya ban kasa manzala ya ce dan arjanna ne kun gane wannan da yake nan akwai abin da mutum fiye da haka ake so a cire kai dan ajanna man duk duniya abin da muke bukata kenan manzan lai baka ci shiga ajanna da boarding pass eh an gama amma mace ta kalle ka da wannan boarding pass ne manzan lai ga yanka ce ba ka san ka tabbas da ta masa biyayya da ajanna zai shiga tare dan ajanna ne matan kuma in ajanna ne ta gan boarding pass an yarda amma ta ce ba ta san sa don kanta cutu yasa nake gaya muku haka kar ku aure da yaranku yaran matanku wanda ba sa so ko mutum ke musu ina gyan kasa ya ce qur'ani ba ka kai fahimta manzo Allah ba shi da manzo Allah ya raba su na fata ku gane wannan karatu mai kyau shi sa na ce mu koma karanta wannan to waye sabit bin kais mata waye shi in arna sun zo suna nuna goninta da fasaha da isa shine mai khutba manza laimar masu martani matsayin da yake da shi kenan matan ta ce ba na son sa kuna gane karatun kuna gane karatun don wata ta ce ba ta son ka karka cuta kanka ka ce ma salam akwai wanda zaka samu amma ka masa shi ta so maganin bera ta zuba maka ta tafi ai da ina so ku gane zancen ne ita ka taba zuwa wajen shirikinka ka ce malam dan allah na harace izbi sittin kuma na kiyamu laili abinda nake bukata dan allah ka aura ban da ko sisi an taba yi wannan duniyan nan mace ka ce ni fakiri na amma na hadace qur'ani na iya kiyam laili na iya tilawa na iya kira a bakwai amma ban da ko sisi ka aura mu dan Allah shanin mace ba zancen wannan yi ba ni ka shi zai duba khatib ne mai hutuba in jama'a sun hadu shi ke da fasaha ike raddi kan jahilai amma matan ta ce ya rasulallah ba na zarginsa halinsa ba na zargin raina ne baya sansa kuna gane karatun na biyu duk da haka ina da sauti mai kyau a cikin sahabai na mangara goni ne ana ji da shi kuma yana hutuba na manzan Allah amma duk da haka matan ba ta gani wannan ba ta ce ba na son ka kuna gane karatun <laughs> don kar ku da kanku don kana kiyamu laili ko ka gama digirin ka daya biyu ke ka gama digiri na uku ka gama digiri na ko dan gidan wani mace ta ce ba ta son ka kace me yasa kaka ne kanka ce lakum dinukum waliya abin da nake so ku gane kenan nan yanzu me ya faru ah? a ina wannan ta yanka shi kuna ji ai shi sa na son karanta maku saboda cikin ku har yanzu akwai akwai masu dan labari ba kyan gani akwai wanda ba su gane ba ce ce ya malam wala ina son ta amma ba ta sona ya za a yi ya za a yi ta gaya maka ba ta son ka bismillah dan labari abari abari abari abari sha Allah fi baitihi lamma nazala qawluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشكرون saboda tsoron الله يا da Allah ya sauko da aya ya ce ya ayyuwa menene ya ayyuwa lazina amanu la tarfa'u kun fauka sautin nabi Allah ya bashi murya mai kyau Allah ya bashi sauti mai kyau da ayan ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabi sheje boye gida yana kuka ya ki zuwa magisi manzon Allah manzon Allah kwana daya bai gan shi ba kwana biyu bai gan shi ba kwana uku bai gan shi ba ba irin ku bane wani mu rabu a nan she bayan ramadan mun hadu a nan amma babansa ya mutu ba za mu sani ba baba na ya mutu ba zai sani ba bala ya same ni bai sani ba shaidan mu hadu karatu ai kabara tashi in ga musulunci la ki da hadu a cici ustaz an dawo to manzala ba haka yake ba manzala kwana biyu uku da bai gani ba ya ci a ja bincike ina yake sabta bin kai su ina yana an ji an tar shi a daki na kuka aka ce miyasa ya ce na sani dan wuta ne saboda ga Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kuma Allah ya bani sauci mai daga sauci masha Allah zan je gojin manzan na daga murya shi zo in asara shi sa na boye kai nan na nan na je can sauci na zai daga na manzan Allah me aka yi فاحتبس في بيته يبكي خاف وهو لا ففقده النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأل عنه فقال يا رسول الله انه منذ نزلت نزلت الايه وهو في بيته فارسل اليه فاخبره بالعذر فقال له ارجع اليه فقل له انك تعيش حميدا وتقتل وتقتل شهيدا وتدخل الجنه فصار له كلام وعاش حميدا وقتل شهيدا ونشهد انه من من اهل الجنه رضي الله عنه kuna ji mangaran da kukan ya isa shi manzan Allah da ya tambaya ce shi manzan Allah ya ce da shi a bincika da ya je ana sada shi na kuka kuka yake yi she ya gaya wa sahabi da manzan Allah to je gaya manzan Allah ga bala'in da yake ciki sautin zaba zai iya ba she ya gaya manzan Allah shi manzo Allah ya ce ka gaya masa shi dan aljanna ne dan aljanna ne kwanta da hankalinsa kuma shahidi ne karshe za a kashe shi a fagen yaki dan aljanna ne manzo Allah ya ba shi boarding pass dan aljanna ne ya yarda da shi shahidi ne ba ma irin mutuwar namu ba shahada zai yi sahabi ne kuma an ba shi aljanna nan matan ta ci ba na son ka wannan shine point kuna gane karatun to ni da kai waye to don haka mace ta ce ba ta son ka karka masa na fata gane matsayin sabit bin suke nan amma mai matan ta ce ta ce la utbahu ya rasu ba na zargin sa la khulkan ba irin halin halin mummuna ba shi da shi wala jin kawai raina na bincika ban gai soyayya ba ta yan wani za a yi aure kun yanzu tun da an ki ana auren dole shi mace ta kashe ku kuma in ku je lahira ba ku da abin da za ku ce in ka kai kayan zance ka ga yarinya ka je ka yi salama ta ki fita ta raba kafa ce kula kun ji ni kuwa ce, don ka masa ga karatu an sana da kai in sauran allah ne ba kai kai su ba inda dan ajanna shi dan ajanna ne first class kuma ki shahidi ne wannan ne asalin don ku gano cewa mace ba ta son ka ka hankura na ba ta kun gane wannan karatun wannan ne sakon da nake gaya maka dukkan ka ko dan gidan waye in ka yi hituba mace ta ce ba ta son ka ka an kura dumba masai sabit ibn kais amma manzan Allah ya ce sabit mayar rabu da ita shi ya ce da matan mayar masa ki mayar masa mai gwanansa ga anan manzan Allah bai ce matan kai ba ki san cewa Allah ya yarda da shi ba ne ba ki san cewa kaza ba ne sau da abun ba nan mace take ba ba nan mace take ba ita mace tana da hakkinta shi sa da'awan ture hakkin mace hakkin mace maguzanci ne karya ne su suke sake mata su sa kwazan a kashe su ko ya fita ya aiki amma da ba shugaban talakai to ina ne kai zaka zo ka aura da 'ya'yanka kan dole ku ɗaya ne karatu yake wannan hadisin ba shi da wani kwarkwarab a cikin buhari ke na fata kun gane karatun to daya kenan abin da za mu saya saboda shi na biyu kuma me yace eh. eh to waɗannan shi mu koma kaɗan abin da za ku gane kaɗan karanta nan na'am مسألة عن الخلع طلاق يحفظ من الطلاق yace shin hul'i za a lissafe shi na cikin saki uku ko kuwa a'a ba za a yi ba kunga an fahimce bangaren kuwa a nam nan ba gane wa zai tashi min bayani a ba fahimta ba burin burin ba zai yi ba wa zai bayana abin da ake nufi a nan

kafin miji kuma ba za a sake daura auren tana cikin idda ba eh zai iya aure ta ma'ana mutum ya yi huli da matansa tana cikin idda zai sake sabon aure a ciki amma saki uku ba dama a daura auren kuna gane ka'idan mutum ya saki matansa ɗaya ya saki ta su biyu ya saki ta su uku to lokacin da take jinin na idda na saki uku ba dama zai daura aure a ciki a wannan iddan amma mace an yi hol ta an rabu ta yi nadama shi ya yi nadama zai iya daura aure tana cikin idda to shi ake cewa shi ita faske ne ko ko kuwa menene saki ne mu ci gaba ويتمم به العدد أو هو فداء وفسق لا يحسب من الطلاق shin za kirga shin za kirga shi a cikin uku ne ko kwa fansa da kai ne me akan me kuma ko fansa da kai ne Wa kuma rushe aure ba kirga shi la yahsabu bihi al'adad ba kirga shi a cikin adadin uku ولا يقسم به لا يقسم من الطلاق ولا به العدد نعم الجواب في هذا خلاف بين العلماء يا شيخ جوابي akan wannan sabanin malamai ne shin gaya maku sabanin shi ku tafi da shi ku yi bincike kafin Allah ya ba mu dama ko bincike insha Allah bayan Ramadan zan ba da littafi wanda ya kawo bincike mai kyau ku ji binciken farko me tambayan farko ku doki alkalabi ko ku haddace menene ci gaba farko lamba da wai sun ce shi hul'i ma'ana mace ta fansa da kanta don ba ta jin daji zama da mijin ya ce ba saki ba ne kowane irin hanyar faski ne ba a kirga shi daya kenan na biyu sun ce saki إنه kowace hanyar saki ne nawa kenan bangar daya suna annun riga da ce saki ne daya ce ba saki ba wanda yake saka saki fa ya ce mai ya fassara ya ce mai in waka da talaqi fa huwa talaq in yayi faski ne ya yi khul'in da niyya saki saki ne amma ya hul'i ne ba niyan saki ba ba saki ba ne mangana nawa kenan mangana nawa kenan ba wannan shi na kai askamsa za mu saya na fata kun gane a nan za mu saya kun fahimci karatun to zan ba da mici biyar wanda zai tambaya tambaya don wannan karatun zan zo kansa wanda yake da tambaya mici biyar ya isa ko kuna da mici nawa yanzu ah? to wanda yake da tambaya yi a nazan saya na'am simla eh karanta ji donan ba shi wuri je ka allah ya baka lada ciro wannan wuri sannu malam karanta karantawa kawai zaka yi ta a sai da kowanne wuri ya wannan kujera akwai tambayi da ma ya babu saboda wanda ma ne sai da zai yi wuce a kan su mazo masa da amsa akwai ta farko da ma sai da yi wuce a kan shin mutumin da ya da wasu da ke ba mahaifiyarsa ba daga cikin waɗanda suke maharamai a gare shi shin wannan ziharin ya ko kuma bai yi wa me mai takarka kusa da kai mai mai ta idan mutum ya yi tsihari da wace wasu ke ba mahaifiyarsa ba daga cikin maharamansa shin wannan tsihari ya yi ko ko ne yi ba wannan ita ce tafiya ta kuma da wani yasa da zai da shi a kanta kuma alhamdulillah ya ga samu mun samu wa da ya ta bismillah karanta mu ganin an cika zauna ka sai masu dokon hoton na suna da dokoki to akwai magana da imam abin sa'adi ya kawo sake bambanta tambaya na tambayar oh. ita ce idan mutum ya zihari ga mace wasa ba mahaifiyarsa ba shin wannan zihari ya yi ko kuma bai yi ba wani ita ce tambayar kana ga ba ka bude ba ba ka bude ba kare kake ba ka bude ba a <laughs> ah, kun ji tambayar da ya yi cewa mutum ya yi zihari ba da matarsa ba ya yi da wa ba mai mahaifiyarsa ba shaidewa ya yi da menene to bismillah karanta kan ji ka kashe shi kashe shi yake cewa malamai sun yi sabani a kan idan mutum ya kamanta matansa da wata wata ba mahaifiyarsa ba da cikin maharamin shi don mazhabar na da wuya suka ce wannan bai zama to zihari ba domin nasi ya zo ne a kan mahaifiya wadda su da cikin malamai kuma sun sako imamu bayan da shafi da abu hanifa sun tafi akan cewa shi ma wannan sahabi ko da kuwa ya kamanta ita matar ta sani da wata muharramar ta shayarwa suka ce domin dalilin da ya sanya zahari ya tabbata shi ne an samu harin zina har abada kuma wannan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin sauran mahakamai kamar yadda yake dangane da mahaifiya sannan imam wani da ahmad suka ce shi zahari yana kuduwa ko da wanda aka yi tashbihi din da shi wanda aka kamata da shi ne kasance abin haramtawa na har abada kamar masu sarki cikin kuma ma wa ahmad kan hanbal ya ce ko da dabba mutum ta mace matarsa to wannan zai zama dozi hari kuna ji zance kuwa dabba ne mutum ya ce a abadan allah allah ya kiyaye to dai mangar malamai ne ba ce ko ci gaba to amma abu ne karar cewa nasi ke zo ba sai akan abin da ya shafi mahaifiya sannan abin da aka ambata na a raskar da wajenta a cikin wannan hukuncin wannan kiyasi ne kuma ba zai tabbata a matsayin dalili ba kuna gane wa ya fara wannan imam sana'ani cewa ka yi ilhaq da kanwa mutum ko kuwa me ko yarsa ya ce nasi bai zo kansa ba Ikci tun ne ikci hannu ba mahala a wurin jiwaye waye imam sana ya ce ba nasin da ya zo a kai nasi ya zo a kan mata ne bai zo a kan yansa ba bai zo wansa ba bai zo a komai ban da dalili inda ana neman dalili in ce hati burhanaka in kunta minas sadiki imam sana'ani haka ya faɗa ku gane karatu ba su dan muraja maraji is don su ma wanda suke bacci na su dan yi muraja'a wani ita littafi ka samu wannan magana to sannan alimamu shaukani shi ba ka cikin nere auba karkashin hadisi da dubu da ɗari tara da biyar ya ce nan ba ta dubu da ɗari biyu da tamanin da biyar ya ce mafi yawancin malamai sun tafi akan cewar zihari ya ke da mahaifiya ne idan da a ce mutum zai ce an ce ka zahari ko kuci ke kamar bayan ɗan uwa ta ne to wannan bai zama to zihari ba ko kuma idan ya ce ke kamar bayan ainihin mahaifi yayi yi sai dai an da ba zai imamu ahmad cewar wannan zihari ne ko da wannan ba ya kamata ta sannan an da daga abin hanifa da almajiransa da alzari da alfauni da alhassan bin sale zai bin ali da annasir da kuma imam yahya da ashafi a ɗaya da cikin marmarin guda biyu ya ce za a kiyasta maharamai akan mahaifiya ko da wannan maharaman na shayarwa ne domin ko illar shi ne an samu haramci na har abada sannan an rubuto da ibn qasim ke cewa ko da daga cikin mazaje ne ake kamantawa ah, kuna ji kun fahimce zancen imam dan kasim namu ya ce ko mazaje ne aka kwatanta da su ya zama haram washe mazaje za su kasu a ciki fassara me yake nufi mazaje a nan na su wa ainihin da qasim wa lumin da rizal da ibn da qasim ne sai ko da an kamanta matar da ɗaya da cikin mazaje domin shi ma haramun kage namiji haram na garin ka saduwa da ita eh kai kai ruwaci da shi yake cin ka ce matanka bayan ka kama bayan wani ne bayan naki kama bayan wani ne kina kana nufi izuma harama gunce to dan kasim mai mazhab maliki ya ce haram ne duk wannan kofa menene ne ijtihadi ne Na. na'am haka ne al-imam al-azim al-abani sun kawai ma'bud dashi shafi na 1985 shi ma ga yau magana to kwatan kwatsiyar kwatan kwatsiyar ce imamu shafi'i sannan sai dai shi ya faɗi magana a cikin kashin kayan inda yake cewa mafi wancan malamai sun tafi akan cewar zihari ya yi inganta ko da ba mahaifiya da da ya ce da da a kan wani suka ba sannan muhammad ahmad ya fara sai sa duk sun sana a cikin shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar zuwa ɗari biyu da shida mm. ya tafi a kan cewar mafi yawancin malamai sun tafi a kan cewar idan mutum ya ce ce kamar bayan ya ta yi koyon rubata ko wani haka da cikin wadanda suke wa haramai kuma wannan shi ne wasu hawa ta imam malik da abu hanifa da wasu su sa'annan maganar imam shafi ta sha bambam an rawaito magana kwatan kwatan ta malik da gare shi wanda wannan shi ne magana ta hassan da kuma ibrahim da shari'a da suguri a ansari a kauri sannan an rawaito a musau ya rawaito da kuɗe shi imam shafi ya ce zihari ba ya kasancewa su mahaifiya ita kaɗai waye fara wannan waye fara imam shafi eh. wanda wannan shi ne mazhaba ta kata da kuma shafi wanda shi ne abin da ya samu akan abin da ya shafi tambaya ta kuma mai karin gyayen ka koro mana mangana ko ba kwa gane mai yake cewa ne mai karin gyayen kai <laughs> to tambaya da yake nan tambaya na biyu tambaya na biyu malin ya sai mutsi a karkashin mutumin da ya ciyar da miskini ne sun kwana sittin wajen kafara zikari da mafan mai sai da ne guda ta kamar da aya ta abata shin wannan ya yi sa'a gare shi ko kuma bai sa'a gare shi kuna gane karatun kuwa ka sa miskini daya ka ta ba shi abinci a kwana 60 ko kuwa shi an ban an yi daidai kwan har 60 don da Allah ya ce a ciyar da miskine guda nawa shi kai ka doki makocin ka miskini kawai ka tayar masa kayan baki daya tambayan ke na me jawabin ka yake cewa a ba zai isar a gare shi ba a ya sayar da har sai ya sayar da miskine 60 amma abu hanifa da almanzaransa suka ce idan ya sayar da ko da miskini ne kowace rana rabin sa'i har ya suka wannan abin wanda ya isa masa wannan tambaya ta yi ke to tambaya ta uku sai tambaya ta uku shin wanda ya kasa gabatar da kafa da sadari wanda kafa da ta sarai da kansa ko kuma wata sarai ba kuna gane mutum da ya sadda yarinsa a cikin ramadana ko ya zahar da matansa farko miskin ne ba shi da shi ba zai yi azumi ba an buga kawai nan babu shi zam ce to layu kalifin lawa nafsa ila usaha abu yi tafiya banza shi dai ya samu dama karfin siyasa da matansa cikin ramadana ya iya wannan amma an ce azumi ce la ban da lafiya an ce cere ya ce ni ne miskini an ce yan ta wuya ce ba wuya sai wuya ta to yanzu balash shikenan, kenan abu tafiya ka shi ne tambaya wani ma sun manta mu yi wannan tambaya ma me jawabinka na imamu ya ga wasu ahkamul qur'ani na shi juziyar sa ne shafi na ɗari hudu da uku zuwa da hudu da biyar yake cewa an rawaito a wata riwaya ta wannan hadisin da ya abi ishaq da da yazid bin zaid ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya umarci wannan mutum da ya sirra musulmi sittin sai ya ce ta tallahi ma ilmi illa an tu'ila na rantsi da Allah ba ni da kuma sai da za ka taimaka mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka masa da wato misali goma sha biyar da har sai a ce al'amari ya kawo sai kawai ma'aru da shi shafi na ke tara da tamanin da biyar ya ce zahirin wannan hadisin yana nuna cewa kafara ba ta saraya idan mutum ya kasa gabatar da ita da rikar da ta. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wannan mutum da abin da zai yi kafara da shi bayan ya ba shi labarin cewa ba shi da bawan da zai yanta ko ba zai iya sirrin musulmi ba kuma ba zai iya yin azumi ba wannan shi ne abu da imamu shafi'i ya tafi a kai da kuma wata riwaya da aka rubuta da imamu ahmad bin hanbal sai nan da ana kun gane karatun mutum da kafara ya tabbata a gunsa ya sadi yarinsa a cikin watan ramadan ko ya yi kisan kai ko ya yi abin nan ya yi zahar da matansa ba shi da iko shin zaharin zai fada a banza an ce la koyi mu taimako a taimake shi ya yi ba zai fada a banza ba ba zai ba duk koyaya me dalili dabun zai fadi manzala zai ce da wannan mutum da ya ce ba shi da komai ce tashi ka tafi amma shi da manzala ya taimake shi saboda haka mutum da ya yi zahar da matansa ko ya sadda matansa a cikin ramadan dole ne ka fara ko da roko eh ko da maula na ba an gane wannan shine rajin kauli shi mangana daya ne wannan tambaya kai dana a cikin kutub sita me kake so a cikin su buhari abu dauda wa kake so a ciki a nasa'i gobe ka zo ka tambaya ka karbi kuɗi ka saya wai su mutu da bakin ciki lema albarka dana ga har dan qur'ani kuma ga kurkuri dana ne Allah maka albarka wa dan gidan ne zo ka karba to anan za mu bada hutu yau da ramadan dan Allah kar a manta dan girma Allah amma ka samu addu'a dan Allah kar wani rena kansa amma ka samu addu'a cikin kiyamu laili a cikin sujada a cikin bude baki kasan kasan a duk wanda yake kulle-kulle a kasa ba san kowaye ba tiriri muke gani ba san miya kasan ba allah duk wanda yake son kasan ba za a zama lafiya ba muna roko ka sunayen ka wa allah yi maganin sa da kasashe musulmi baki daya kuma duk wanda suke jarenki da sahabai manzan allah da kuma iyalai manzan allah ya allah ga su gamu ba za mu kyale su ba mu kuma muna kira jami'an tsaro najeriya ajini ne kowai amma duk wanda zai taba sahabai ba boko haram ba cin haram ma zamu iya cewa ba yi dalilin zaka zagi sahabai ka zagi sahabai ka mai da shi ajini mu zuba maka ido ma'ana ban da ajini ko arnan yamma ba sa taba mana jini mu akan wannan she shazi saboda haka jami'an tsaro muna kiransu su gaya masu zagin sahabai da iyalan manzo Allah cewa su ya jini su kasu taba mana wannan wurin ba za mu iya daurewa ba cewa mu ce zagi sahabi mai za mu yi raddi to in bai yarda ba duk abin da zai mana yi wannan abun da Allah ko ya Allah ya ba mu zaman lafiya ka mu kuma duk wanda yake kawo kulle kulle ka san kare zaman lafiya Allah ubangi maganin sa kuma Allah ya zabo mana shugabanni na gari Allah ya ba mu lafiya da damuna mai albarka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala baraka Allah